Freedom Radio, jama'a. Mita 99.5. A'a, a'a, a'a, gaskiya na da imanin ku da ƙarfi. <laughs> kare eh? da karɓar imani? kare ah, da karɓar ai ka san akwai aikin imani a coca cola da coca cola da coca cola ne da coca cola Allah ba ko coca cola ba sai wallahi sai a waje na Allah ya yi su ne bunni komai a gunsa ake gani komai da kasai to ba sauraro assalamu alaikum barkanmu da yammaci kuma barkanmu da sake saduwa da kusa saurashi da majagata yawwa yau ma kamar kowane mako ga tare da gogayen naku garkuwa yawwa mm, dan kai da ai da kai zan fara kafin sarkin yau to eh, ma sauraro assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanmu da kuma kasance da ku a wannan sati a cikin wannan shiri namu wato mai armashi na mu kyamu eh. wannan gaskiya ne to kai da kuma sa su da mun yayi ne gobe ma Allah da ni ne inde ina nan Mm, ni na riga na matashin dan fansho matashin dan fansho eh, mm. alai sho ne ni Abdullahi Baba Dantsi haka kuma sarkin yaki sarkin yakin kutun bawon Kano a daga daga garaba kaga a yanzu din nan kaga ana mitin ba ana mitin ban je ban mu je ba baka je ba kai ni ai kai ba kai ba na ya riga ya zo a abin nan to me kutun bawa ina miko dindina da neman abuwa <laughs> kuma ai kai ga ka tsore mutum ya zo min a lahadi yawa ka san eh, wato wannan lokacin duba gaba da gaba ba kowa gaba da kabila ta kutumba malam shehu akwai wani yunkuri da take yi hmm. wanda ya kamata tabbas a yaba hmm. haka ba ma a yaba ba wato a saka hannu hmm. ko ba gaskiya ba sarkin Kano alwali waliyin ne kamar yadda mutane suke ta faɗa to kabarinsa yana can a kasar birin-birin eh. to waɗannan ‘ya'ya nasa da jikoki nasa yanzu hmm. haka sun yi ƙoƙari sun mallaki gurin ma da kabarin yake zami mahubari kuma insha Allah ana sa ran har makarantar islamiyya sai an yi a gurin wanda a yanzu haka an fitar da kabarin ainihinsa kuma an taso da shi sama an kuma kange shi mm, saboda Ka kaga wannan kwarai da gaske kasar ah, doguwa ce mm. da can rano Da eh, baya ta zama doguwa yamma yanzu ma ranan ce eh, a sarauce mm, a sarauce i eh. ta sake dawowa gida yannan an je ba a je da ni ba ban samu daman zuwa ba eh dama kuma na san wajen ina zuwa yawa to gaskiya sun je sun yi kokari kuma muna fita ba da alheri da fata Allah ya ba mu ikon kammala wannan aiki gaskiya ne amma. Mm. to kaga kamar yadda muka fara wannan shi na mujayyata ni ina ganin wato mutane da dama a baba dantse suka ce a gaishe ka a gaishe ni kuma a gaishe shi salisu umma da to masha Allah to ina ganin kamma shigala da zamu dan gaggaisa da wasu ma daga ciki to sai ka dan ci gaba da bamu labarin Oke kai tsaye? Yi mana. Ai ka shiga filin. Wa yau take sallah ba? Haka yake gobe sai labari. Gobe jaji bere. Ai ne? gobe za aka biya ni a to kuma ka je da sallah kada kake da eh, sauran lefuwa ah? yana da ke a ah, na ji wancan satin kana dukan kirji kana cewa wai wai a bari bayan sallah na ce wace bayan sallah wace sallah ma wace ina jin ta magariba shine ba. wace muka yi a nan gida eh amma dukan kirji ke sai murja ta ce ba shi wayar ina oh. ji ana ta tana ba shi wayar ka ji ba shi wayar zai ka ji wayar eh. eh. <laughs> to alai shehu wato shi dan ah, adam haka yake kayan Allah kayan Allah Allah sarki ko mahaukaci mm. yana bangaren kayansa yana so gaskiya ne kowa ya san nasa mahaukaci ne bai san nasa ba kuma ina shakka domin ya sani ya sani ya sani wallahi ya san me bashi Yau ya san wanda baya mm. san to ai ina salisu eh. wato abin da yasa ake cewa mahaukaci ne bai san nasa ba eh. shi ai wato hausa ce aka yi mm-hmm. a yana sanin nasan ne zai wa nasan wauta eh. da mahaukaci ne to shi yasa ake cewa bai san nasa ba okay eh, zai yi wauta tunda baka shiga ba na eh na shiga mana san zan ma to yauwa kana ji mm. wani alhaji ne mm. nan wannan kasuwa ta gefen mm. eh. mu unguwar fage ah, daga nan ba kasuwa biyu uku ce a gefen ku to ai ba kira sunan akwai kwarwan bai akwai kwari akwai sabon gari ina ka bar singan eh, banda ta a kama dauka ita ta karka ina ka bar singan yo ai dai a in ka dauki ah. fuska kaga fuskar kudu kwari fuskar yamma fuskar gabas sabon gari to duka sanna gefe to shine ai wai ma ba ka sa tamba? eh to kana ji saboda haka kace eh, kasuwa ne shi wannan bawan Allah na'am wannan mahaukaci kullun zai zo wucewa haka eh sai ga sa alhaji a tare an zo an tare ana cin abinci mm. abinci ne mm, za a ci abinci in aka ci abinci haka aka dan tattauna shikenan sai shi wannan mahaukaci a ce shi wannan alhaji sai cewa mahaukacin nan ah, ku ce mata daya sai mahaukaci ya koma gefe ya sai da ya sa a yi mai koma a bai shinkafa da kaza mm. da man shanu da man shanu eh, wannan rashin goban da suka ci shi ma zuba mar to koma gefe ci abin sa ya koshi ya wanke hannu to ya ce to alhaji sai gobe alhaji ya ce to madalla ah, to ka san abu an yi daya an yi biyu an yi uku haka yake to ca nake ci alhaji ya zama nasa mm. wai ina so in gaya maka ta ina maukaci ya zama nasa nan maukaci ya ci abinci ya koshi kamar yadda aka saba yanzu sabboci kai sai i dogon labari ya kai da mun tsallon kai zaka dauka na'am sai da godiya ya dariya ce alhaji kenan na'am yace ka kuma sanan fa muke kaza ah! sai ku aka ce a ah, su da aka tsaye dariya aka ce ah, ai ka ji ma eh, ka ji ma ka cinka ai yana baka kaza ka shi ga zai tafi sa ran da ya kuma dawowa aka sake a bashi rashe da gwabeci ya sha ruwa ya gyada Yace alhamdulillah ya ma da lalaci zan tafi yace wata nan fa kuma kaga sai fa na bige gaba sai kwa ka da aka ce kaga ma ku tuna da jami'ai da kama abokin wasan sa to alhaji ce yawa irin ba su tun gani ka ce ka yadda ka ce din Allah ko yayi mutum da sallah yayi yayi kabaru ya rike da garin sai ka dauka kayan wanki ya dungume ne ka bar girma da mu ku da sujja sai ka bin mm. mm, masallaci masu iko kenan mm, sai ka سبحان ربي اللهم صل وسلم سبحان ربي من shikenan eh. ran nan mahaukaci ya zo ya ci abinci ya koshe ya gama isa lama ita ba ranar bace zai bugi alhaji ba to har wani irin yan koren nan kaji yake yau ayo baka ce zaka bugi alhaji ba shi zai bai da kowa ba sai dawo sai yi sa mm. yi tafiya ta yawa ana zaune in ga alhaji yana shafa tv yana haka wani tudu wanda gangai sai da makwacin nan ya dawo Allah masa a ranar sai kawai shi aka yi kim ya kifar da shi ya bugawa wa alhaji itace a wuya alhaji yake baya ya ce la ilaha illallah aka tashi abuja aka rike mahaukaci dai da kuma masu wani mahaukaci yake wani mutum yake in in mahaukaci ne kakun daga ce mahaukaci sai ya bugi alhaji ce kwana nawa ina nan ina shaida kwana nawa ke ce muku zai bugi alhaji <laughs> ba ku yi komai ba kwana nawa yake cewa zan bugi ka alhaji ba ku komai ba to haka sai da alhaji ya farfado aka zuba masa ruwa ya tashi ya ce wai bai bugan ne aka ce mahaukaci ne da ya ma itace sai ya ce ta tabbata mahaukaci ne yace gaskiya ne da ma shi ne eh. kar wanda ya mar komai eh ya bugu eh, kuma eh ah yo ga shayi ya faɗi ya zuma mai daga zama ruwa to shi wannan mahaukaci mm. shi ci shi gare shi na fita hanyaci. in ya ya zaburo shigo cikin kasuwa ka ta ka ta na gare ka ni ma ta wata na gare ni ta na gare shi shi ma ta wata na gare ka ta na gare ka ni ma ta wata na gare ni mahaukaci na inna mm, mahaukaci na ɗin baki uban da da ta ka na gare ka na gare mu ba ji uban daga <laughs> <laughs> to abin da yasa na kawo wannan ruwa ta mawuci <laughs> shi na rasa abin da yasa namiji yake da jaraba kishi ba wata tsi eh, haka Allah yi haka Allah ya yi to ai to kuma ko kare zace yace mm. haka halitta ta take mm. wata ti guda da wata riba wato mutum ne ya tafi siyan yanzu sai matar ka ta ganka da wata ta yi haƙuri ta yi haƙuri eh ka zo gida kai mata bayanin da kai mata za ta ɗan kai ba za ma ka saurare ta ba wani kana ba ya ga ana da kake da na to ka ko kuskure su irin ka wata ta faɗi na sai au ah, a wajen shi wanda ne eh! <laughs> Zaka sha wace. To, <laughs> a gidan su. Wato, shi wannan mutumin zuwa ya kasuwar nan ta ta sabon gari yan gwanjo mm. Mm. ka san babu da safa sun sanyi da yazo yanzu mm. safa ta maza da ta mata da tuntun na kafa da sauransu ne. Mm. A tuntun kuma? Eh ma dan ah, akwai safa mai tuntun. Shi ne ba wani tuntun wancan na abu ba. Eh kana ji ko? Mm. Sai ku yanzu ya haka na duba yana duba. Kaje kallon kafa shi ba tun jirmi ne. Ba ba haka kafa take. Na ga an jore safa mai tuntun. Yaro ne ya kalle ni ya ce la tun jirmi ne ce a. Ka bi ki da muna mota sai aka saka mutu ya da ka na liko ce masa ba tindiri ba tindiri yawa tace tindiri mi a cuta ce ya yaro to mm. to ya sai siyan ya je siyan abin nan to ina ya Allah babu ya Allah aiko ka kai ka san ba aiko mm, masu gida siyan wannan bangaren wa eh Allah ai ko ina aikin ma ina ma aiki aiki Allah billahi lillahi to da ka zuwa an gaya maka ya daga wannan eh mm. shi ita ce Brazil kenan mm. mata su ke kai ka sani yo kai mutan da labarin zaka ba kana ji ko ah, ah! Eh. kawai yana duba yana duba sai ce ah maka ne za ka zai lafiya an zai Allah ke ne ce muna ɗan dudduba na wajen sai ce sai ku daga ya ce wannan fa hmm. sai mutumin ya haɗa ya haɗa ne wanda zai tafi kwasatin ba eh, sai daga to wannan ba ba za ta yi bai ce wai kai eh ya za ka rinka daga kana tambaya shine ba wannan fa ka kyale shi bana mm-hmm. tunda shi ya san matatar mm-hmm. ya zo to wannan fa alaji wannan fa sai ya hadare nace kaga mutum ta rigima nace joji Allah ya ga nace zo mu je kallo can waya eh, ayo kallo eh a shi wannan a kallon shi na <laughs> sai muka tsaya ba mu yake da mun fitina ba shi ne fitina in ya dago wannan sai sai ci magani mm. sai ce a wannan fa sai da ke ci a shi ne na tuna ta ce ta na gare ka ni ma ta na gare to to wannan ma ku ce da ya dame shi da cewar wannan fa da ya daga haka nan sai ce na wannan sai ce a wannan wallahi za ta yi bata daidai a kuma ya ce wallahi za ta yi bata daidai kuma ni ba ba na ɗakin sa ba komai ba alaji Allah shi sai ko ce ai wannan za ta fi mata daidai sai ku haka ne su ku ba ke ce eh, kamar me kamar yaya sai ce inda ba mai ɗakin ka ba to ina sata sai ku yi kalle shi ce kamar yaya gashi Allah a neman da wani kunshi saboda fushi kuma zuwa zai fi jiran mata a tafiya an gaya maka ya shigo to ya kanta ne ya kuma daga kuma sai aka dace alaji kuma iri ɗaya ne kuma mai eh. ba dama ce eh. ina nan ta ce a sannu a baban sale Shihur da man sa ke nan. Sun ce zo mu shiga sauran. gida bi? A yau mu dai kanu ki mu. Mu muka a kasuwa. Da kika je. Da kika je. Ake banza ake wuti. sai ya. kin je tafiya kin je sayayya kin dena zuwa ba kar zuwa ba da ma muka a kasuwa har yi wata iska ko da ko ya daga wai ga daidai kai ko ka tire to sai da aka yi aikin banza aikin wufi ta ta a ah, ya za ka ne faru da kuma ga shiri mai saurin bakin rutsa ma muka kasuwa <laughs> ta ce wani ba zan yarda ba ina ba zan yarda ba kin da mutum sai ta kai wallahi goya ma za su ce da kishi kin da ba ba aiki bai bai ko abu da ka ya nuna ya gano eh baban salami huri a kin banza ba magar ka bace ba magar ka bar ruka eh, to sai to ai ma muka kasuwa <laughs> kace maka maka kasuwa ko ne to shi eh da yake waye ne ne ka san ka san abin ita wannan da kake gani lamba sayi sayi kowace akwai lambar ta to shi ba wannan da shi da mai ɗakin ina gaba wanda ke san lambar to ita ba san lambar ba ita ba san lambar ba shi ma bai sani ah, ba saboda haka sai yake mata to yanzu ni na je gurin sayan wannan rigaya zan yi da gani kaga kuma ba da haka ba zai je kamar yadda ana rawu yace wata unguwa an kaje sai a dinka mata sisile hudu <laughs> ni da ba daga ba <laughs> kana ji shikenan ah, eh. sai ce to bari ya auna to shikenan sai ya sa tafin hannunsa sai ya auna shedani zaka eh sai eh, eh, shikenan sai ya taho da <laughs> tsanani a hannunsa a hannunsa aka hannun eh. Eh. ya je ya shiga mota ta haya garin wanda mutsumutsun za a ce matsa sai ya mai da ɗanin ɗaya hannun da ta yi manta eh. eh sai ya mai da wannan ɗani dai daga ƙarshe dai ya manta ɗani shi ke da ya je gurin da ya tashi kasuwa ya je gun mai sai da riguna yace to gashi gashi gashi mai aikin ce wallahi ka aiko shi yace a to ai ba komai ko ka manta danin hmm. yace tunda kai da kayan kan an nuna ma ai za ka iya gani shikenan sai mai kaya sai ya fara daddaga wannan daddaga wannan sai ya ce a ina zuwa dai daddaga wannan sai ya ce to tsaya da Allah hmm. yace abin nan mm, kai hakuri tambayoyin da zan ma ba wata damuwa yace ba komai wallahi ba komai yace to kamar gwanda ah yace a ya ce a kamar a ba kamar gwanda ba sai ce to ya ce to kamar irin manyan rikan nan <laughs> yan aure eh, sai ce a a kasa dai kaɗan ya ce kasa dai kaɗan sai ce to to to shi kenan to ashe na <laughs> gane to ko kamar dai leman zaki ya ce a a ya ce a sama dai ikon Allah ji mai sayarwa ya ce ba kamar dai wani tsami ba kamar idariya eh. shi gari eh. zai ce to kamar kwai kenan zai ce amma to yayi <laughs> ya yi wannan dama bai kamata ya malali eh, ya wannan kuma ka san wani iri wani mara ba da wani ko da wani <laughs> kana ji wato mana hussein suna kuwa ni da zubaito wata wata koli mana hussein suna kuwa koli na wata kasuwa sai suka tafi <laughs> lokacin ba an taɓa yin wani tsohon indian fim ba ko eh. shi fat ko herastu a ah, fat fat eh ai eh, fat eh bai kai herastu herastu ya fi shi daɗewa yawa to shi fat zai canza farkon zuwansa eh. haka a nuna shi a nan wafa sinima a nuna shi a shela sai da sauransu to mana hussein su ne tun daga unguwarsu suka tafi su suka bude kallo suka je suka kalli fal oh. to da suka kalli fal oh. a wannan lokacin wato yan garin nan yan birni da dama oh. an haɗa an da yanzu ne sai an ɗauka irin kamar ta waya eh, gani. riga ce da candara ya sa eh. shikenan me falmaran ba shikenan washe gari kawai sai kuma yan birni suka bazu kasuwa neman wannan riga hadda ah. su malam usaini to suka je suka samu wani mutum lokacin nan yan gwajo na kasuwar sabon gari Mm. dattijan nan na zaune suka suka ce babu riga muke nema ce to yara haka ga riguna a ledoji aka ka sai aka kusan sauke rabin kayan shagon nan ba a gani ba duk riga da aka dauko sai a dauko sai a auna kawai sai sai sai ba wannan ba ba falmar ba <laughs> kai da yadda ya kalli sai ga samari ne yan gayu yan abin nan kwari da ake cewa to amma duk riguran samari yan gayu ya dauko sun ce ba wannan ba sun ce ba wannan ba duk wanda ya kwace ba sai ce kai gala kai ku zaka ta ya zo ya dan zo yana ki duba yana waka ko dakata yace wai su riga kuke ne wani kai malam Usaini kai ne mai iya magana sai kace haba riga ce tandana ya sa a fas tsohon nan yayi shiru ashe takaici ike ne ma yake wa sanda zai dauko ne <laughs> da farko ma tukun wai wai tandana da farko tukun da oh. sannan kuma wai ya sa a fas sai da yaro me ma fa zaka ce ai wani sabon film ne na India ya sake damu da zaka sabo ne a ah, to in an ce mai sabon film na India ya je gani eh. ba wai tandana to yayi shiru sai ko ya tazo ya dago kai sai ce kun fita ko ku sai ya ko sanda sai mana sai ce yanzu riga fice sai ce kai baka santa ba mm. ai ku da usaini ne ba shi haushi mm. tunda tsohon ne ya fito da gudu papa ba suka yi bakin titi da kawai yake ne wasu suke barawo ke san ni da dara barawo ba ne wasu suke da kai san dara <laughs> barawo ba ne Allah ya sauke. Ashe ashe shumerka ne wannan ake mm. nema. Wato eh kana ji babu dande. Na'am. Baba Wali. Na'am. Wannan Baba Wali wato kanina ne mhm. kai ko da kai baka san yayansa ba a wani kansila mhm. a wani kansila ai mutumin Usaini suna Kokin ne eh, shi ma baba wannan Usaini suna Kokin ne to shi Allah to ce yana gaishe mu mm. yana gaida kowa da kowa cikin wannan zaure to kuma akwai wani musuyin wannan zaure sa da su mm-hmm. wato bawan Allah nan ka san wancan makon Mm-hmm. na gaya ma gaisuwar abdullahi mai gadi eh, na exal college mm-hmm. to mana abdullahi mai gadi dai har wala yau har ila yau yana dai gaishe mu bai fata ba mm. tunda mai bi ne ka san wannan ne wannan sakonnin ba su karantu ba su ba ga kuma sakonnin maulidi da yawan da yawa ba mm. to shi wannan bawan Allah sunan shi ada <coughs> na garuwa mm. to a ina zuwa shi ada sunan mutum ne don hmm. da shi da jan ruwa ba shi ada mai horon maza ada muke nan ai yawa hmm. eh ada muke nan da zamfaranci a Najeriya yawa yawa to shi wato ran maza eh. ke shi wancan jan ruwa din ma mutumin zamfara ne eh jan ruwa ba wancan dan dan ba ne ba dan dan bane ai a na sani ai eh ah. wani ke cewa ga wani ya tambayo bala'i ya mai rica rica wani ke mm. ya gadon bala'i ya eh. kwana shi horan isa nan makawo ne eh. yayi wa kada dan ruwan isa nan eh, makawo ai shi wannan ada din a shari'a yake dan ne mm. kuma nan wato gidan <laughs> isa da dake dakon a singa gidan isa tz mhm. to ada ga sakon gaiso kana gaya wa salisu da mun iya mm. shi kuma gaba ɗaya ada wato a cikin wannan zaure kawai iyan durbi wannan mm. iyan durbi wannan shi ke so iyan durbi wannan da barbare ce ina son shi wannan iyan to kaji sakon ada eh. yana nan dan da kore a gidan isa pz a singa to ada muna godiya kuma na jin sakon shi ba na jan ruwan bane ba to ba zai ba ko shi wato jan ruwan ne ruwa kanin ka ba shi ba dan mu bane shi dan da kore haka yake to kuma sakon sai ya biyo ta hannun wato shaibu dan daura mai na mai balangu. Mm. Eh, ka san tashar daɗi. Wani zai daura ba wani gyara yake ba. Shabu dan daura ba shi bane ya kawo maka dambu nama ka dambu nama. Aka ce za a sake kawo nawa kuma ni ba a za kawo. A tun da yace zai kawo. Ai shi ne. Kai baba nan sai ka karbi yajin ka. A'a ban kaba ba. Baban jarida ta aiko ni ka bawa. Nace ka bashi. Ana fara na sha ne fa ma ka raba ka dauka iba. Da yaji. Da kuka bushashiya. Da sobo. Da kaccen sobo. Eh. Ai tun da yace billahi lillahi lawa shi. Ina ne ai na nake haka. <laughs> <laughs> to ya ka ka ka ka akwai daɗi kuma ba man shanu a yaji shanu yaji ne akwai daɗi Eh? eh tunawa ne ka cinye mali. Ita tuwo da miya da mai da nama tuwo tuwo zani ya miyar Kaduna tuwo barkonon ci tsokar Kano mai shanu da albar da itanen mm. Kaduna. Mm. A zo da ruwa. a zo da tuwo. Eh? eh? Kana ji ko? Yace abu saka garsuwa. Ha? ki wai da ki zo ki tuwa ki rage tuwa wurin ne ce a ah! wai da ki hado ki wani tsawo ya ki? ha ah, ba yaro eh dan me ya ce baba baba to kara ce za a kai kotu ta ka gane ko mutane yanzu ko kotuwan ma ba sa ah, kai ka ma ya ce da Allah alai baba dantse na dawo daga wata ƙasa na sauka a to <clears throat> an yi mana gyara to wato sabo shehu kibiya to ya ce burin ƙasar tudun wadaci eh bayan da ne haka ne eh. ne tudun wadaci ƙasar tudun wadaci tabbas tudun mun shehu kibiya muna eh, ya ma ce na eh, kuwa to ina ne jifa na fa ba wani jibe wallahi <laughs> masu na <laughs> na ji ko ka goce ah, a ce aka na shi ta eh, Allah ko eh. Allah shi wai Allah zai warware Allah zai warware insha Allah ka daina sa hannu aljihu a watan karshe waye sari ka da wata 21 ko 21 ko sa aljihu ba to a irin da takwar din nan gora da tara gora wallahi ka gani ma ina da da ka ba ka da tambaya ta eh, alhaji mai gora eh wallahi alhaji mai gora in ba ba ka tambaya ko yau ne dinga zaton zan samu gora saboda ban tawo da shi ba Allah sarki tauna ina ta san tauna shi wallahi alhaji shehu wannan ya dawo daga kasar waje da yazo ya ga mutane ka bayar ko a madadin dambun nama na yo gaba da baka ni dai zaka ba ba za mu tauna ba za ka bai raba da can wani ke bana raba yau a ko au ba bana ne ko au eh gashi nan <laughs> to sai ce shi gani wallahi mutan garin nan duk sun ƙara tsayi wai <laughs> wanne da ya dafa daga waje ko dai ya a a a alai shehu eh, salisu ba ya ba to me faru nace sai da ya gangaro ya ce ah, mutaka ne aka ce shi ne yake kan bara ragaya <laughs> ya nake ganin nan na. kai magani ka kara <laughs> a'a ni yana a mutane da ana fa nuna kuma abin da yake duk a cikin ka gane kuma yazo ce ce duk ne Egypt an dauko shi a mota sai ga mai kare kafa sai mai kare jari ya akwai masu kare kama da masu kare wallahi zai wuce to ya abokin su sai zai wuce eh. shi ya da daga america baba dan eh. sun da koshi a airport eh, kana ji zamani ne sun sun da koshi airport tun da suka fito ga airport sai yake haka yana kallon su sai ya kalli dare mai kallo Usaini haka sai ya kalli wannan ɗayan sai suka wai mene sai ce tun da na fito na kama kuna mun gwalo gwalo ashe ba gwalo suke ba su ne suka rame suka yi haka <laughs> 2010 eh, eh, eh, wato shi da aka kai shi kotun alai sai aka ce ka je kai karar dukiyarka mm. tun wuri wajen alkali to dukiyarsa da aka ci eh da aka ci yawwa kai kara eh ba fulata ne mm. sai shi to yahe in an je an kai kala shi yahe ne za ka aka ce a'a ga ita yana dago hannu to to mana alƙadi zai je mm. teburin mala Aminu Bello ta mm. aka ya zama kai a shi ni ma ka gani Ni a kan kana ji zuwa kotu ne muntarin tarla ursa da mun kiya kan su ai kanin ka ne ko mm, mm. to shine muntarin tarla ursa yake cewa wai mutara ado usman yake cewa wai shin wai shi ba dantse eh. wai mu ikke nufi da da zaki sha wake sai ce masa ai dogon labari ne ba dogo ne ta da ke an bada labarin sai cinye wannan filin ma gaba daya a kan zan kashi wani lokaci ya za a zan kashi eh abi mu bashi insha Allah abi mu bashi eh sai aka taba wani magon ka taba baba wani warura ya ce a gaishe warura eh. bakin rabi maza ma ne ta maza ma san da mu kamar Allah ne bai sa zan halarci eh. maulidin su ba na gaskiya saboda ai baka sani ba yana ta maganar kuma ba mu samu mun je ba ranar takuta mm. na gidan ka san kai baka nan eh ko da na Ahmed Usman marmara yanzu ba zai sa a daure ka ba shi sa kake zuwa marmara gidan bugu eh wallahi ba haka bane salisu na gidan bugu na gidan bugu manta ne mar ba ka shi tunda ni na yabu mazadu mm. ya ya ya bugo waya ya ce dai to dai yayi mana afuwa dama ai mun ba shi wallahi ni gaskiya manta gidan bugu ko gidan bugu marmara to na gidan mazadu sannan kuma malam abba na na gida ai babba Usman din Salisu ni ko sai zuwa kika cinna mun wuta wallahi eh, na ce da kai uzuri ne ya taso na rasa yadda zai mm. kai amma ba kawai ce mu ba to shikenan ko ba haka ba ani man ame babba Usman muna godiya kuma Allah ya sa an yi amin Allah ya karba Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana ko ba na bikin manzo ba da yake Allah ya maimaita mana duk wanda ya isa garin nan sai ya kira shi Allah ya sa mu gane shi mu huta da kai ta bana duk wanda suka yi suka yi wannan ta kuta Allah ya karba Allah ya sa an yi asa Allah ya maimaita mana haka mun yi wannan addu'a ko ba haka ba ko kan su barbara gidan bugu ai ko shi ke ne magana da ita ko barbara gidan bugu su ba suka ce sun yabi ma a wai kidan bugun ne ai kidan bugun ne ai da mun kuma wannan kada ko sai mu ce tiri dandani ba shi ba tukun wannan ka san haka suke wannan bugun ake yi ai eh, sun ce ma mu bugan ko mu wai me sunan shi abin da ake bugun dallaki ne ko matimi a a matimi wani makami ne ba a matimin ai abin dukan matimi to shi dallaki ai shi kuma dan karami ne na wula eh, ake wani wani eh. makami ne na mutanen abin garin mala ba a'a yo dan dan wallahi dan an koma tambaya ka ta waje malam tambaya ai wani ba alai shehu ina maka magana in zaka yi tambaya akan sha'anin bugu banda su ɗaya yawa banda mutanen marmara a cikin su duk mutanen sauran dinki banda su banda su to ina maka magana ya to ya ce to za a karɓar masa kuɗi yanzu mm. sai aka ce masa to kai ƙara sosai kamar yadda ya kamata mm. kaga ai magana ce eh. ka gane ko mm. ai ko yana zabura an gaya maka alƙali yana cikin shari'a ko duk ta cika eh. yana zuwa aka ce ya ce ina mai hira aka ce ga ce sai ku ce waje waje kai kai kai kai gida baki mai shan ce ai waje aka ce to shi shuru yaya me ya faru ya aka yi kai kara yi an ga kuma yi kara mai kyau <laughs> <laughs> saboda Allah ya dinka zama ihu ka san ashe ba a ba a magana yin alkali yana shari'a ai kuwa yo wace kai magana mota ba a so a ko hondin mota to ai mai zuli da yazo yana busa fa saboda kar ka je ka tunzura shi ashe alkalin ga karka je tunzura shi yanke hukuncin da ba shi da ba haka ba eh. eh to a tausaya mu ko kuma ka je ka sa tunanin sa wani gurin to me dalili ya zo yana hurawa ashe shaida can alkalin an yi a daji eh. kuma an zo an samu karatu sai aka zo da ra ra ra ra tu ra ra an an daina dan sare ba

Sai ku ce ɓarawo alaba ka rana ko turmin gidan ku samu ɗauko ba za a kama ka ba. Allahu akabar. Ma an kawo ka an kawo ka gaban alƙali ba zai yanke ma hukunci ba. Abin da nake so alƙali abin da nake so an zo. Kama ka ɗaura aiki kake nan. Ai na san ba za ka kyale su ba. Tunda kai ku ne. Ko turmin gidan ku samu ɗauko ba za a kama ka ba. yau alƙalin ne mike da garin ya yana mike yau da sai buga ce ko ta kamo ne ki dan malam malam malam malam jibir malam jibir malam jibir balle balle balle ka a shi alƙali ya kisa kan alƙali ya malam jibir malam jibir jibirin ya kai da kafarsa ya fadi ya gudu na daushe an kai shi lahira an binne wani wani aka ce a a ya ce shi wannan wato wai aika ka bada labarin kai da kake wannan labarin wato mai farin gashi na'am abdulkadir masa star black sa'a da kai ya muka gaita da shi na'am yake cewa to gaishe ka na'am ai wannan kiran da kai na alƙali shi faɗo min a rai to kuma sai tana da sakon gaisuwa eh to kana kokarin magana shi shi da yaje shi ba fulatanin sai yaron alƙalin hmm. sai i gaya masa ice wannan alƙalin da kake gani shage shage ne yace shi shari'a tana dadewa a gurin sai dai ba kulli ka kawo masa <laughs> ka kawo kulli da aka kashe shari'a saboda aka kai dan fulani da ka kawo kulli ka ne yaran alƙali mana hmm. ku magana da shi a faɗi yadda za a kai kulli sai kawai dan fulani zo da kullinsa a aljihunsa a ƙugunsa sai da aka kira shari'a ya shiga sai ya tafi ai ho malahu sai ya tafi tsawon alƙali sai ya alƙali aiki ya bana na ji an ce ka kyanje ne ai da kuɗi ai da kulli Allah ya yi. to don Allah ga kulli na ne yau a kashe shari'a na don Allah don Allah alƙali ya ce alƙali ya ce ikon Allah waya ga ma

wato ai an ga hango shi kusan gate aka aka jira kai daga ita ya gudu sai shi kansa alƙali sai ya kwashe da dariya kaji go yace ta shi kenan mai unguwa Umar mm. kan wa gaba to yace yana gaida kowa da kowa a cikin wannan kuna ansa. to Salisu na'am kan kaban labarin a Moscow eh akwai mai gida na mutaka mm. da ma'aji ne na darakta ne sai dai ce daraktan mulki ko mm. na garin mala shi kenan a lokacin da aka yi takuta ni kuwa sai dai kawai ya ganna a garin mala daraktan mulki ya biyon dauke ka a unguwarku kawai sai dai mu tafi eh. wai wannan makaman nasu suna nan kuwa lakata zaka tafi mutum din nan eh akwai lokaci mun da aiki wanda ya kai ah, mun karbi guda daya ai to kuka karba ai mutum ba wuce da ba sa neman wanda ya karba ah! ba ka ya kwalo eh ya aya da kwai kana ji ko eh. Eh. to akwai wato wannan shi kuma abun nan ne me ake cewa chairman ne mm. na Nolge mm. bitch Branch na Nolge ba nake ba kai to na ne sai ki wannan zai turanci eh. kai ba inda ka taba zuwa eh? amma wani ah. zai turanci sai ya dinga ah, wani no no no ya je ah, cowboy cowboy ina ne cowboy ina cowboy cowboy kabo kabo kabo kabo kabo kabo kabo kabo kuma ya magana bayan kai mutala were shine mutala shine ciyama na nolge sai aka tafi maulidi nan eh. gidansu su mutakafuci da bari ta kuta ana kwanan maulidi kwanan yabo to da daddare wajen karfe daya ka san gari yayin iko mutum da ana laka kawai to kuma ga wutar lantarki ko ina tunda kaga da an kunna janareto ne masu sola ne ana ta wuta kuma sola kuma inda ake molidin ai kaga nan kwana za a yi mm. in eh. kana gurin a zauna ba ma kula da dare ba matsala mm. in kenan mutala wuri sai suka jawo wani mai rake nasu sharake da shi da wani alaran ma makocin su mm. sai karar aka yi yake ana shan rake sai sisi eh shikenan kai wannan mutalawari ko shi ne ko ana raman ne sai wani ikayi da ke ba da kasu ya tauna fish sai ce ka ya ce amma gaskiya dai fa sun yi kokari sai ce me ya faru ya ce ka gaya yau gaba ɗaya ko ina wutar lantarki sai ce masa ai yau maulidi ake ta kuta hace ya ce a ashe suwa masu san manzo ne sai da ya gama shan raken ya wanke hannu shi da kansa wanda ya santin mm. sai ya dan tako zo bakin titi mm. sai ya gaba wuta sai ya dawo sai ya ƙara wucewa sai ya ƙara zuwa can wancan titi sai ya gaba wuta sai ya zo ce kai mutala kakkan rashin mutunci mai ce a menai na ce da kai bici da wuta mai kun gaya maka ce miki wajen maulidi ne kawai sai ce ya da kyan ne ita ka ya mika kai zuwa bici ce har ka ma duk yan wutar lantarkin su kansu gaba ɗaya duk ashe ma san mazo sai ce akwai su jofa a wutar lantarki bari mu mata foti inda ba inda hannu ai ba ka ban a mako mana ba ce ka gaya mu ina da dan san foti ni ma kana ji shi ai je ka san taro kowa yana son a ce yayi magana a maulidi za a ci kwalliya kowa so yake a kama microphone kawai shi shi da ya ga an zo manyan baki sun zo ya an aje microphone ya sha gogarsa to ashe bai taba magana a gaban mutane ba kawai sai wuf sai ya dauki microphone to yana dauka shi kenan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم أبعي سادتي علماء المحررين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد يقول كوهن رومي إذن جماعة Allah ne ya aiko ni. Ƙarya kake ne da ya ƙarya ni. Ba a wanda ya aiko ni. A Moscow. Na'am. Sayan nagari mai da kuɗi. Mai da kuɗi gida alaji. Tambari a jika sama. Wato Baba Dantsi. Mm. Ina son motsi. Eh. Wato masu motoci. Na'am. Su dinga yau kansu kiyamun laili. Mm. wato sai a bas ko mata hattara suke hattara kwarai da gaske mm. saboda akwai mayika eh, wanda muna musu bayani yawa kuma kada su ji wannan salo na wannan talla ya canza to za mu fito da wani salon insha Allah insha Allah za su saurare mu kuma za su ji mu a nan da gidan rediyo to amma in dai kana da mota sabuwa mm. fil na'am sabuwa fil nema a Moscow synthetic eh kwarai da gaske in dai sabuwa ce in kuma tuwaris ce amma mai kyau mai daraja nemi a vital a Moscow vital 5000 sm mm-hmm. kuma irin namu da suka dan kwana biyu da bus bus da ƙananan motoci a Moscow vital 2000 sl mm-hmm. <laughs> sannan akwai engine super engine super shi ma tafi tafi da bus bus duk za ka san da aka ce bus bus ka sani in kuma gingimari ne da kai ka san gingimari ce da su da yawa fa mm. alquran wato sai ka zuba a masko rondo hd rondo hd kwarai da gaske kwarai da gaske wani ma ya sannan ka ga a masu amtra mm-hmm. xt kwarai da gaske a Moscow shi ma Amtra XC yadda kaga synthetic na kananan motoci haka shi ma haka yake in ma shagon aski ne da kai ne Master Oil in ma tela ne kai ne Master Oil mm-hmm. sannan akwai man sitiyari da na sa da kanka da sate tafiya akwai su duka kowanne in kana so zaka samu eh, kwarai da gaske sannan akwai Oria 40 akwai Oria 20 akwai Oria Super eh? amma a ina a masko in ka je ina a masko za ka samu mai a masko in an ma juye a masko mota ka ba hayaki a masko da nan hmm? sai tafiya laushin inji ba kama hannun yaro ya kale ga ka dawo kai kullum ka ta eh, a masko a motar ka ba a masko bane ba a masko bane eh To abuwa eh, akwai abokin aiki na karamar hukumar kura hmm. sale Eh. wato wannan sala din su bai za kansila ne to kuma a nan bauran tanko yake ai ka san bauran tanko kware kuwa bauran tanko ba daga su sai ka shiga garin kura ba eh to yau ya daura aure idan na jin gidan uku ya shiga ye mm. amma ba waccan shiga uku ba eh. ya shiga uku ne ba uku ya shiga ba gidan uku da ya shiga yawa gidan uku ya shiga eh. ba ya shiga uku ba ko gidan mm. uku to alhaji mustafa abdullahi yanzu kai gidan nawa zaka shiga gaban karamar hukumar kura waye kai ci gaba mala kana ji sadu su eh. shi shugaban karamar hukuma kura da ba eh. shi muke kara taya murna saboda shi salan nasa ne kuma shine mai su bala kansa kuma ka san wani abu idani eh. ne gwamna shagan mm. kowane chairman zai kara aure eh lito barin ka zama ka dora wuta a ah, ashe kuma ba zai ah, yi a ah, to ai da dai ehe eh. yawa a kai ba shi abin ba yau kai ta man din gina ne na ka ne kawai eh, wato ni dai kamar da na gaya maka da yake ka san daga kura na zo ta rauni mm. dole in taya su murna eh gaskiya ne to Allah ya bada zama lafiya gaskiya ne sale muna taya ka murna kuma Allah ya bada zama lafiya gaskiya ne kaya mutanen wato wannan garin ya sunansa mm. dausa yi shi ko ne bai ba eh, ba ba dan dalama dan dalama eh. to yawa to muna taya su yawa murjat dan mm. dalama ba to mm. uh, tambayoyin mu guda biyu da muka yi uh, ta farko muka ce a kawo mana sarautun bayan sarki wanda wato Ibrahim Dabo Ibrahim Dabo wato dan bafin lace Mamudu eh Dabo bai jaka hazo jaka hazo wanda shine fara yin su ka san jaka hazan kuwa sannan aka a kware kuwa yaki ne in aka tinkaro gari Kuma yaki ce in ya taho da dawakansa kawai gani zaka yazo ya toshe gurin subhanallahi kan yazo garin kurar ta balbade kura ta tunnike sama eh. kuma ta tura shi kasa ba imana dan naga damara eh naga jan ido ne eh. eh kana ji da gidansa ne brigadier eh. kana ji hmm. ya nada shamaki hmm. da dan rimi da ka. da turakin soro hmm. ka bugau da sarkin hatsi dangin tururuwa ya fara yin su to amma wannan kashe kan buga hudun mutane zuwa badansa ne ko eh, eh a to kuma ina laifi eh a ba ce ba eh, da ce ba hmm. a to ne a karabu da shi ba ya tsaro ba sannan ita wato ɗaya tambayar da muka yi kasan ta wani gari ce wanda suke da bacci To. wannan gari hmm. wani gari ne da ake ce masa sleeping city of kalachi wato gari masu bacci shi ainihin garin kalachin da wani gari krasnogorsk Krasnogorsk ah, Krasnogorsk a kusa da shi yake kana daga shekara ta dubu biyu da sha uku amma mu da hausa sai mu ce kalaci kalaci ba eh garuruwa biyu ne wato a can kasar Kazakhstan suke eh ba yara ba babba ba tsoho ba ka tafi islamiya ne matashi eh ka tafi ka tafi islamiya ne na nace Kazakhstan <laughs> eh, yara za su ta kale <laughs> na'am kana ji dadi to wannan dadin yawa sai aka ce manya da yara kawai suna tafe ko kana tsaye ko kana tafe ko hmm. kana kwance kawai sai ka kama bacci ko mutum sai kwana shida yana baccin ah, to wani da aka zuba musu wato i daga baya eh, ko mutane da aka yi kuma ka tashi ba za kuma ka tuna komai ba subhanallah an manta me eh, ya ka? to daga baya dai ah, kuma wannan gari ya kunshi yawanci asalin jamusawa ne da mutanen rasha mazauna garin to amma daga baya akwai dai magana da aka yi mm. bincike bincike bincike bincike sai aka gano wata wato kamar yan larura ce ta dira a garin wacce kuma wannan garuruwa ne ba wai manyan garuruwa ba ne gaba ɗaya mutanen ba su fice su dubu ɗaya ba ko ƙasa da dubu eh, ɗaya a ramin gari da fahimta yawwa to kuma eh. abin ya shafi fiye da mutum ɗari da arba'in a garin wanda kawai mutum yana tafiya ko a babur ko a mota ko noma ike yi ko akan masai ike ko a meye ba wai zamfudi zan ma ba eh. a ko ne yayin mu ya rasu Allah shi kuma ko jifan shi aka yi mm. ko tafiya yake a keke zo dan jiya tsaya ya matse kamuwa ba da kafin amma ba da hannu zai tashi wa in aka zagayo in zo dan ya tsaya can a mutse ka ga tsaye da su eh. to kafin a zagayo ka za a ba waje uku eh na gane a to ya matsi to shi ne ce an ga an ba su zai tashi ana ba da hannu sai ku da ba ku mai hon fa sai ya haka sai barka sai sai ku mai cigaba da san ce shi da ne ka sa ce da shi a da ne ka sa suka je ah, ba ba za su kana ba wallahi to kenan to kana ji <laughs> to waɗannan eh, abubuwa sun fara a wannan gari kuma mutane uku suka ci haddan mutum? akwai rabiu eh, baba koki akwai shamsuddin bashir akwai kuma umma muhammad sun gano umma muhammad dai ina zaton ba su taba shigowa wannan program ba sai yau to ko ba haka ba to eh, gashi nan su uku nan suka ci ban san ko gwarzo zai iya ɗaukar mana lambobi guda biyu ba a cikin uku lamba na lamba tsakan ɗaya zuwa uku ka zaɓa mana guda biyu Eh, tsakanin ɗaya zuwa uku zaɓi lamba guda eh. biyu to na zaɓi ta ɗaya to ta ɗaya to rabi ba bakoki to rabi ba bakoki da ba ta ba to ta biyu ba ta biyu to ta biyu to ya zaɓi ta uku ta ƙarshe yawwa kenan. to ka zaɓi umma muhammad yawwa to kaga amma yasa eh ake ta eh. balance balansi ba to an yi balansi to malam shau idan Allah ya kai mu ina so ma sauraro suka sa kunni to a zamanin wani sarki ne aka fara kare sarki in zai zauna ko zai tashi don ka a ga zamansa ko tashin sa aka ba irin buɗe riganan da ake eh. lafiya zaki eh to zamanin wani sarki ne eh. aka fara wannan kare wallahi wata alkyabba da na ga shamakin Kano ya buɗe a gaban sarki hmm. kai al'amarin babba ne to a dama kuma ko shi kadai zai iya bada kariyar da ba za a ga mutum ba ai gara ai kadai ai gara ba masu karewa su ma saka mafi shi kadai zai iya karewa ina ga ma wannan alkabbar da ya bude ta yadda kasan tashi zai Allahu akbar ga aiki a bayanta wani cycle a bayanta malam mai aikin kai ba dama to zamanin wani mutane suna ya eh, to zamanin wani sarki aka fara yin wannan al'ada mhm. sannan kwanaki mun yi magana akan waye fi kowa girman baki na ka san namiji muka yi to eh. yanzu waye mace ta fi kowa wagegen baki Allah ya baka ita a matsayin mata wa ta su saburejin ɗari biyu a cikin wage ai da wani mace zan ƙara aure ba ko ga mene mana waye ka ba yanzu a dan ba akwai sakonni fa da suka ce ba rukiya kuma sai da wajen mai baki Ko ɗayan baka gane ba, shi wannan eh. kusan taimako ne saboda gero za ka jibge wata da dawa da masara sai dai ka ji sirfa ta nika Allah wannan na jin ko da shi abin da kuje buhu buhu na kuka da ai ku kubewa kar ku hada kwano kar ku hada kwano ɗaya kuwa da ita a zuwa ba na ku za ku hada kwano da ita na ah, malmala ɗaya a bakin ta abincin akwai wani sauti ne da zai fita dole ah. ai karshen ta ma gafara dai ka haɗe lauma guda to wa ya ga gosulan ga yanzu mace ce eh, kake nema ake nema a gaya mana wacce tafi kowa katan baki a duniya Daga garin da sunan Waga ga yi mana to yi mana da fatayi eh wa ya ga <laughs> sannan kuma a gaya mana a lokacin wanda sarki da aka fara wato kare sarki idan zai zauna ko zai tashi kada a gan shi malam shehu uh, umar iyo mm. kamar yadda ban sani ba ko kai ma ya maka iyo wallahi ya ya ya aiko sako kaka ta sace ta rasu mm, kaka ne Kaka kakansa kai ko eh Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama layin min mai rakumi ba eh to kai wata kila ma ka samu ka je kenan ban je bane ma akwai kuma Umar Ibrahim Bulai Umar Ibrahim Bulai uh, nan zangon bari bari ka san ma'abucin wannan fili ne to shi kuma dan uwansa ne wato ya rasu Aminu Sharif Ilali eh. Allah ya gafarta ila ne ko Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama da ma sauran musulmi da aka rasa su akwai abokan aikin mu da suka rasa su ma Allah ya gafarta musu Allah ya masa rahama wannan juma'a ne salisu ba ba wannan ba da ta shige wacan a masallacin fage na sha abun mamaki alai malamai sun aje a sun aje da kankuna eh. zuma ce ta taso daga gaba kadan da masallacin mm. hafizan nan gardan nan hafizan nan suka yi ta kansu duk suka takore su bai kwanta ce mata koma na zo wannan na tsaya baban ne dariya na nace Allah tana nan ina zuwa ma salisu na ce ausai ka an taka duba kani. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma ta kama na daga wannan falmar ka ringa baka hakuri ne haka kai na juya ta koma Allah ji kame mai martaba sarki ala ado bayar na haka yawa ta ta wannan ta ta makabarta da ta zo. Eh. to kai ma koma dai koma ta Allah shi maharbi ne fa na kwasa kan mazuma Ma komai ba dai ka faɗa ba Malam malam malam malam me ya dauka me ya dauke ka ne an ramo min nan kowa sai gudu da ce aushe tarun hola ma ba da kani ya hola ma da rubutu a jiki mazauraro a daidai wannan lokacin muka ka kashe ta da kuta wannan mako aka yi a jin jagoran shirin a Ado Idwarawa mm. Abdulkadir Yusuf Gwarza ne da muku wannan shirin tsaftsaf nake son ku sallama da garkuwa ma sauraro Allah cikin ikon sa ya ba mu ikon sake dawa wannan sati ne so an Allah ya kai mu ina shi sarkin yaki so jama'a Allah ta shi mu lafiya to ni Shawasan Kano dauke sai Allah kai mu wani mako